من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله بعد السلام عليكم الله وبركاته a yanzu daren juma'a ne daren biyar ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka komowar su madina shekara ta 1440 da tara ga watan mayu 2019 wannan shine kaset na 85 daga cikin jeren giyan karatutukan tafsirin alkur'ani wanda muke gabatarwa a wannan masallaci namu na aljami'u salafi da ke muciya sabon gari kaduna state nigeria wanda karatun da babban malamin mu ashek muhammad awal adam albani yema ke da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji jama'a idan ba a manta ba ba mu gushe ba muna tafsiri ne a cikin suratul baqara wadda idan ba a manta ba muna ta tattaunawa ne tun da ainihin aka fara karatukan nan ne muna ta tattaunawa dangane da matsala ta ainihin juyar da alƙibla daga ainihin baitul maƙarisi zuwa ainihin kallon ka'aba kamar yadda muka sha bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi salama a farko farkon al'amari lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya farlanta mai sallah bayan an yi Isra'i da Miraji da shi a lokacin a garin maka ya yayi sallah ne na ainihin shekara uku to a wannan shekaru ukun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah idan ya zo yana sallah yana fuskantar ainihin ka'aba ne da baitul maqdis aka ce idan ya zo sai koma bangaren da idan ya fuskance shi zai fuskanci ka'aba kuma zai fuskanci baitul maqdis sai koma ta bangaren rukunaini al ne da kanin rukunin yamani da ajar al-aswad nan yake sallah sai fuskanto sai fuskanto ainihin arewa wanda ta nan ne yake fuskantar ainihin baitul maqdis jama'a kun gane to lokacin da manzon Allah ya hijira daga makka ya dawo madina kamar yadda hadisin barra'u dan azib ya bayyana cewa manzon Allah sa sama sai ya zama hakan zai mai wahala tunda baka abu a gabansa sai ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama yana fuskantar ainihin baitul maqdis ne alhalin kuma yana fuskantar baitul maqdis a zuciyar shi shi ya fi son ya fuskanci ka'aba domin ka'aba ita ce alƙiblar kakarsa annabi ibrahim haka manzon Allah sallallahu alaihi yake yi wata ran manzon Allah sallallahu alaihi yana daga kansa sama yana addu'a cewa shine Allah madaukakin sarki yake cewa kadana ra taqalluba wajhika fis sama walan walliyannaka qiblatan tardaha Allah ya ce mun ga juyawanka mun ga juyawanka a sama wato ma'ana mun ga dagawan kanka sama wato ma'ana manzon Allah yana addu'a Allah ya juyar da shi alqibla wanda ya fi amintuwa da ita Allah sai ya ce ma fa wallu wajhaka shatr al-masjid al-haram to muna ta bayani ne akan wannan ayar har muka kawo aya ta har muka kawo aya ta ainihin ɗari da ainihin arba'in da takwas wanda bayan mun karanta ta wali kullum hatun huwa muwalliha fastabiqul khairat wato mana kowanne daga cikinsu kiristoci da yahudawa da musulmai ɗin kowanne akwai fuskar da suke fuskanta su ibada Allah ya ce fastabiqul khairat ya ku musulmai ku yi gaggawa ku yi musabaka ku yi rige-rige wajen aikata ayyukan alkhairi mun ji tafsiri daga ainihin al'imam imamu imamu ibn al-arabi da yake da littafi aljami'u li ahkamil qur'an wanda ke bayani akan cewa abinda ake nufi da fastabiqul khairat shine ku gaggawa wajen aikin alkhairi wajen yin sallah wajen sallah ma ku fuskanci mene kenan ku fuskanci alqibla domin ayar a zahiri tana nuni ne akan a fuskanci ainihin alqibla Allah madaukin sarki ka sa mu dace Allah ya ce aina ma takunu ya atikum kullahu jami'a duk inda kuke Allah maɗaukin sarki zai zo da ku gaba ɗaya zai haɗa ku a ranar tashin kiyama kenan Allah ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai dan ya haɗa mu gaba ɗaya ba wani abu bane a wurin Allah to yau insha Allah za mu tashi aya ta gaba ne aya ta 149 inda malai yake cewa min haythu kharajta na'am a'udhu billahi الرحمن الرحيم نعم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت فولوا آه. وجوهكم آه. شطره dan maimaita ne wa min haithu kharajta daga farko din wa min haithu kharajta fa walli wajhaka shatr al masjid al haram na'am wa haythu wa innahu lal haqq wa innahu lal haqq min rabbik na'am إيه. حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام نعم وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون نعم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام نعم. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون الله madaukakin sarki ya ci gaba da mana bayani dangane da ainihin matsala ta ainihin alƙibla yake kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa min haythu daga duk inda ka fito daga duk inda ka fito malamai suka ce wannan Allah yana magana da manzo Allah sa sama ne idan yana cikin halin tafiya Allah yake cewa fa walli wajhaka shatr al masjid al haram ka fuskantar da fuskanka bangaren ainihin Ka'aba shine masallaci mai alfarma Allah ya ce wa innahu lal haqqu min rabbik fuskantar ainihin alqibla din nan shine gaskiya daga ubangijinka Allah ya ce wa mallahu bi ghafilin Allah madaukin sarki bai kasance mai shagaltuwa ba mai rafkana ba amma ta dangane da abin da ainihin wa'annan kafirai suke aikatawa sannan Allah maɗaukin sarki ya ƙara umarni na biyu yake cewa min haithu kharajta daga duk inda ka fito fa walli haka shaɗarul masjidil haram ka fuskantar da fuskanka daura da ainihin masallaci mai alfarma shine masallacin Ka'aba wa haithu ma kuntum duk inda kuke fa wallu wujuhakum shaɗarar wato mana Allah maɗaukin sarki yana umurtan al'umman duniya kenan duk inda kuke wa haisu ma kuntum duk inda kuke ya ku al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa wallu wujuhakum shatara ku fuskantar da fuskan ku daura da ainihin Ka'aba a duk lokacin da za ku yi sallah Allah madaukin sarki ce hakan li Allah ya kuna lin nasu alaikum hujja dan mutane kaskar mutane su samu hujja akan ku malamai suka ce me ake nufi da wannan saboda bani Isra'ila sun karanta a cikin littafinsu alamomin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma inda manzan Allah zai fuskanta ya sallah kun gane sannan kuma sai suka dawo suka ga manzan Allah ba yana fuskantar wani wuri inda ba nan ne suka karanta a littafin su ba to shine Allah yake cewa li Allah ya kuna lin nasi li Allah ya kuna a li Allah ya kuna lin nasi alaikum hujja dan mutane kai ya zama sun kafa muku hujja sai Allah ce illal ladina zalamu minhum sai waɗanda suka zalunci kansu daga cikin su malamai suka ce alladina zalamu minhum sune ainihin ainihin kafiran shawa. Allah ya ce fala takshawhum Allah ya ce ka ku ji tsoron su Allah maɗaukin sarki ce ku ji tsoro na Allah ya ce hakan na yi maku ne wali mani imati alaikum dan in cika ni'imata gare ku wala allakum tahtadun sannan kuma dan ku samu ainihin shiriya daga ainihin gare Shi ne ibn kasir yake cewa yake cewa wannan aya da Allah maɗaukakin sarki ya saukar ya ce, haza amru thalith wannan umarni na uku ne min ta'ala daga Allah madaukin sarki bistiqbalil masjidil haram dangane da ainihin fuskantar masallaci fi alfarma can Allah ya ba mu labari yake cewa sai ya ƙulu sufaha minan nasi ma wallahu mu an qiblati hum allati kanu alaiha ko sannan Allah madaukin sarki ce kadana ra ta kalluba waje ka fi sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fa walli haka shatral masjidil haram sannan kuma sannan a nan wurin Allah madaukin sarki ke cewa wa min haythu kharajta fa walli waje haka shatar masjidil haram duk ta inda ka fito duk daga inda ka fito za ka yi tafiya ka fuskantar da fuskanka daura da ainihin masallaci mai alfarma to shine ibn kasir yake cewa haza sal amru amrun salis wannan umarni ne na uku min Allah ta'ala daga Allah bistiqbal masjidil haram dangane da fuskantar masallaci mai alfarma min jami'a a qatar al daga dukkan bangarori na kasa jama'a daga duk inda kake a bangarorin kasa Allah maɗaukin sarki yana bayani ne dangane da cewa duk inda kake a duniya to ka fuskanci ainihin masallaci mai alfarma sai bin da ke cewa qauluhu li Allah ya kuna linnasa alaikum hujja din nan shine kar mutane su zama sun kafa hujja sun kafa muku hujja su zama sun samu hujja a kanku ai ahlul kitab ana nufin kiristoci da yahudawa su ne ainihin ahlul kitabi fa innahum ya'lamuna min sifati hadhihi al-umma min sifati hadhihi al'umma domin sun sani a cikin littattafansu yana daga cikin siffan wannan ainihin al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam at-tawajjuhu ila al-ka'aba shine fuskantar ka'aba jama'a kun fahimta ka'aba ita ce inda suke fuskanta suna ainihin yin ibada fa idza faqadu zalika min sifatiha idan suka rasa wannan daga cikin siffofin al'umman annabi suka waye gari suka ga al'umman annabi ba suna kallon ka'aba ba ne suna kallon ainihin baitul maqdis ne rubbama itajju biha alal muslimina za su iya kafa mu musulmai hujja su ce ai a littattafan mu mun karanta cewa ba baitul maqdis kuke kallo ba ai ka'aba kuke kallo ta yaya kuma kuke kallon ainihin baitul maqdis jama'a kun gane karatun ko shine li Allah ya kula linnasi alan li Allah ya kula linnasi alaikum hujjatun jama'a an gane ko to shine yake cewa shine yake cewa ruba mahtaju biha alal muslimina za su iya in yin hujja ainihin ga musulmai to inda ainihin mala yake cewa wa zahiru mala yake cewa kauluhu fadin da ainihin ibn kasir kaulun fadin da Allah madaukin sai yake cewa illal na zalamu minhum sai wayanda suka yi zalunci daga cikin su su waye wayannan wayanda suka yi zalunci ibn kasir yake cewa ya'ani mushriki quraish shine mushrikan quraishawa wa wajjaha hujjatu zulma malamai sun fuskantar da hujja ta ainihin zaluntar kai Wahiyar hiya zahidatun gata nan karar a sarari an kalu cewa suka yi inna hadhar rajul lalle wannan mutum wato mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan haka kafiran maka suke cewa yazumu annahu ala dini ibrahim yana riya mana cewa yana kan ainihin addinin annabi ibrahim fa in kana tawajjuhu ila baitul maqdisi ala millati ibrahim yace fa in kana tawajjuhu ila baitul maqdisi in ya kasance fuskantar da yake ma baitul maqdisi yana yi ne ala lati ibrahim akan tafarkin annabi ibrahim falima raja anhu dan ta yaya kuna fahimta wannan da kyau ko malam yana fassara mana illal ladina zalamu minhum ne suwaye illal ladina zalamu minhum sai malam ya ce mushrikan quraishawa manzon Allah da ya zo yana da awa ya ce yana bin tafarkin annabi Ibrahim ne ko ba haka ba su kuma sun san annabi Ibrahim a ilimin su da suka sani iyaye kaka wane kunni ya girma kaka alqiblan annabi Ibrahim ina ne Ka'aba ne kuma sai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana bin tafarkin annabi Ibrahim kuma yana kallon Baitul Maqdis jama'a kun gane to shi ne suke shakka a kan wannan al'amarin jama'a an gane sai malai yake cewa wal jawab amsa akan haka shine annallaha ta'ala tara lahu at-tawajjuh ila baitul maqdis amsa akan wannan shine Allah madaukakin sarki shine ya zaben mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama at-tawajjuh ila baitul maqdis cewa ya dinga fuskantar baitul maqdis awwalan ina fata an gane a farkon al'amari limalahu ta'ala fi zalika min hikma saboda irin abin da Allah madaukakin sarki yake da shi akan haka na hikima jama'a kun fahimta Allah yana da wata hikimar ne da ya sa haka daga cikin hikimomin malamai suka ce a ciki akwai jarabawa Allah ya haka ne dai zama jarabawa ga wane ga Yahudawa dai zama jarabawa ga wane ga kafiran maka shi yasa suka yi wannan tambayar haka ya zama jarrabawa ga munafukai jama'a kun fahimta shine Allah ya hada su gaba ɗaya ce sai ya kulu sufaha da sannu zaka ji wawaye suna cewa ma wallahu ma an mu lati kanu alaiha me ya juyar da su daga alqiblan da suka kasance suna kai shine sai Allah ya ce qul ne da al-mashriqu wal maghrib mafita rana da mafada rana na Allah ne duk inda Allah ya ce mu musulmai mu kalla ya ce manzon Allah ya kalla manzon Allah zai kalla jama'a an gane Allah madaukin sarki ka sa mu dace to shine malam yake cewa yace an Allah ta'ala iktara lahu tawajjuha ila baitul maqdis awwalan a farkon al'amari Allah madaukin sarki ya zaba mu manzo Allah sallallahu alaihi ne ya dinga fuskantar baitul maqdis limalahu ta'ala fi zalika min al saboda irin abin da Allah yake da shi na sani na hikima akan yin haka fa ta'a rabbahu ta'ala fi zalika shi kuma manzon Allah da yake mai biyayya ga Allah ne sai ma ubangijinsa Allah madaukakin sarki biyayya akan haka bayan ainihin Manzan Allah ya riki wannan biyayyan sun hu ila kiblati ibrahim sannan Allah madaukin sarki ya juyar da shi zuwa ga ainihin fuskantan ainihin alƙiblan ainihin annabi ibrahim wahi alka'aba wanda alƙiblan annabi ibrahim ita ce ka'aba famtasala amrallah Manzan Allah sallallahu alaihi sai musalti da umarnin Allah wato mana sai bi umarnin Allah fi zalika aidan anan haka kaga can farko Allah ya ce kalli baitul maqdis ya bi Allah kuma ya ƙara dawa da shi ya ce fuskanci ina ka'aba sai ƙara bi ya biyayya ga umarnin Allah ya ce fa huwa salawatul lahi wa salamu wa alai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsiran Allah da amincin Allah su tabbata gare shi muti'ul lillahi fi jami'i ahwali ya kasance mai biyayya ga Allah ne akan dukkan halin da ya samu kansa ku duba al'amari al'amarin zaidi mana ya isa ya tabbatar maka cewa manzan Allah mai tsananin biyayya ne ga Allah al'amarin zaidi ba manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama tun zamanin jahiliya akwai wani bawa da akwai ni na na Khadija ne asali na na Khadija ce ta mallaki Zaidu ta mallaki Zaidu dan Harisa to da ta mallaki Zaidu dan Harisa sai ta bada shi kyauta ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma Zaidu dan Harisa an kai masa an kai magarin su farmaki ne sai aka kama shi a matsayin ribataccen yaki sai aka je aka sai da shi shine garin yawo har ya kawo shi ainihin garin makka sai zama yana ma daga cikin bayin nana khadija yana daga cikin bayin da nana khadija ta mallaka to ana nan ana nan sai iyayen zairi suka ji labarin cewa ai ɗansu yana nan a garin makka a wurin wani mutumi ana ce mai muhammad shikenan suka zo wurin manzan allah sallallahu alaihi wasallama bayan sun zo wurin manzan allah sallallahu alaihi wasallama suka ce su abin da suke so suna son ko nawa ne manzan Allah ya ma yaron kuɗi su biya su yanta yi daga bauta annabi ya ce ba ma sai sun kashe kuɗinsu ba su je su samu zaidu in har ya amince in har ya amince shi kenan ba sai an karɓi komai ba su ɗauke su tafi da shi da iyayen zaidu suka zo suka samu ainihin zaidu suka samu zaidu da suka samu zaidu suka kawo mashi ainihin suka samu zaidu suka gaya mai buƙatuwansu sai ainihin zaidi yake ce musu ai shi da ya zauna a wurinsu ya zauna a wurin iyayen shi yana matsayin ɗa gara ya zauna a ƙarƙashin manzan Allah yana matsayin bawa sallallahu alaihi wa sallama kun ga me ya kai ga yin haka saboda zaidi ya samu kulawa fiye da yadda yake samu a wurin iyayensa ya samu tarbiyya a wurin manzan Allah fiye da yadda yake samu a wurin iyayensa sai aka wayi gari zaidi ya ce da ya zauna a wurinsa a matsayin ɗa gara ya zauna a wurin manzan Allah a matsayin bawa wannan abin da zaidi ya yi manzan allah ya farin ciki aka ce manzan allah sallallahu alaihi sallama ya kamo hannun shi ya zo da shi ainihin ka'aba annabi ya daga murya ka mutanen makka suka taru ya ce daga yau zaidi ya zama ɗana a musulunci da mutum zai iya yin haka ya ɗauki wani ɗan wani ya mai da shi ɗan shi ya ne? adaptation ya ce daga yau zaidi ya zama ɗana in na mutu zai gaje ni nima in mutu zan gaje shi kawai sai aka da aka daina cewa zaid bin harisa sai aka da ana zaid bin muhammad ana nan ana nan zaid ya kai yanayin lokacin aure manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya neman mai auren ƴan uwashi shi danginsa da ya nemi auren har su suka nemi su ba hana ba da auren me yasa saboda wai saboda zaidu zaidu talaka ne kuma zaidu bakin fata ne su kuma larabawa ne ƙuraishawa irin wannan ɗabi'a ɗin har manzan Allah ya sa baki Allah ya saukar da ayawa wa ma kana ni mu'minin wala mu'minati bai dace da mu'mini namiji ko mu'mina mace ba idza qadallahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzansa suka hukunta wani umuri an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya zama suna da zabi akan umurnin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan bayin Allah saboda sallamawa Allah saboda sallamawa manzan Allah suka ce sun amince akai aure ana nan a cikin wannan halin zai di lokaci bayan lokaci zai zo wurin manzan Allah ce ya manzan Allah rayuwar ba daɗi kun san mace idan kana zaune da ita ba ta son ka <laughs> za ga auren ba daɗi amma dai biyayya ne mace za ta iya zama da namiji mace za ta iya zama da namiji ko da ba ta son shi in aka tirsasa mata jama'a kun fahimta haƙurin mace ta wannan ya fi yawa fiye da namiji namiji sai an fahimta to zai ya zo gaya wa manzan Allah manzan Allah ya ce ka yi haƙuri ka ji tsoron Allah ka rike matanka Allah sai ya saukar da aya a cikin alƙur'ani ya fara samfoti annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ina fata an gane wa ulul arhami ba'dhum li ba'dhin fi kitabillahi za kaza kaza har zuwa ƙarshe sai Allah madaukin sarki kuma ya saukar da wata aya ke cewa ma kana muhammadin aba ahadin min rijaliku <laughs> annan muhammadu ba baban ɗaya daga cikin ba ne. haka ana samfoti kenan walakin rasulallah sai da shi annabin Allah ne manzon Allah ne wa khatamun nabiyina shi shi kamakin annabawa ne <laughs> jama'a kun gane wannan da kyau ko Ka duk samfoti ake sannan Allah madaukin sarki ya ƙara saukar da ayan ud'uhum li abaihim ku kiraye su da sunan iyayensu kan ku ce zaidu dan muhammad sai dai ku ce zaidu dan wane dan harisa Allah ce fa in lam ta'lamu aba'ahum in ba ku san iyayensu ba fa ikhwanukum fi din to ku kira su a matsayin yan uwan ku na addini tunda bawa ne ba san iyayen shi ba wa mawalikum ko kuma ku ce ai bararrun bawan mu ne bararren bawa na ne ina fatan an gane kaga duk wannan to kaga Allah madaukin sarki ya ya soke hukuncin mene kenan tabanni ka dauki dan wani kame da shi naka ana nan a cikin wannan halin sai Allah ya saukar da aya cewa zaidu ya saki matar shi banzan Allah ya aura dan dai a raba hukuncin dai ba sauran tabanni ka dauki dan wani kame da shi naka ba adaptation a musulunci a zamanin Obasanjo ne sai da ya kokari aka sa wannan abin a cikin tsarin mulkin Najeriya cewa za ka iya ɗaukan ɗan wani kame da shi naka kuma an ka mutu zai gaje ka in ya mutu zai ka gaje shi sai da suka sada da wannan abun. zamanin mulkin obasanjo akwai abubuwa da yawa da aka sassa a lokacin ne aka sa karantar da sex education ilimin karantar da ilimin zina an sassaƙa su a cikin littattafai irin su littattafan basic science irin su littattafan social studies littattafai haka wanda ake karantarwa karantar da mu'amala da yanayin rayuwa to duk an ba an saɗaɗa su a ciki amma alhamdulillah har a cikin syllabus ma an sa su to amma alhamdulillah malaman da ke karantarwa ta wannan bangarorin namu musulmai ne mutanen kirki ba sa karantarwa amma an ka ɗauki ɗanka ka kai shi makarantar arna duk wani abu duk sai an karantar da shi ta ce ai syllabus jama'a an gane duk sai an karantar da yara a ce gashi id shi ne wani abu ne za a yi mamace in an mata ba za ta ɗauki ciki ba in an yi zina da ita wani abu ne za ta yi ba za ta ɗauki ciki ba haka duk irin wani abubuwan duk a cikin za aka sa gashi za a karantar da mutane tun wancan lokacin a lokacin nan akwai wani babban malami da ya miƙe wanda ke center of eh, center of eh, wannan sils center for islamic legal studies wannan dr ibrahim ahmad aliyu Shi ne ya miƙe dinga bi wuri wuri yana wa'azi yana yawo da syllabus din yana bayyana ma mutane kunji kunji irin abubuwan da aka dinga yi Allah ya saka mai da alkhairi kuma wa'azin da yayi yayi tasiri sosai cikin ikon Allah Allah ya saka mai da alkhairi to jama'a muna bayani dangane da ainihin al'amarin zaidu muna maganan adaptation shine muka kawo wata dasisa da ainihin obasanjo ya sanya ainihin a tsarin mulkin najeriya allah ya kyauta a constitution na najeriya saboda haka Allah ya umarci Zaidu ya saki matan shi manzan Allah ya aura kun ga zai yiwu uba ya auri matan dan shi to Allah yana son ya shafa hukuncin ne cewa ba ta to haka kuma aka yi Allah ya ce falan ma qada zaidun minha wataran yayin da zaidu ya gama bukatuwar shi da iyalinsa ya rabu da ita zawwajana ka ha Allah ya ce sai muka aura maka ita ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam likai la yakuna ala nasi harajun don ya zama babu wani sauran kunci da damuwa da mutane za su dinga ji fi azwaji Don dangane da 'ya'yan wa'anda suka rike su da a matsayin 'ya'ya ina fata an gane idan sun sake su saboda haka musulunci ya soke adaptation, ya soke ka ɗauki ɗan wani kame da shi naka da ba kun fahimta allah maɗaukin sarki ka sa dace to shine malam yake cewa malam yake cewa yake cewa ya ce fa huwa salawatullahi wa salamu alai shi manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi muti'un lillahi fi jami'i ahwali mai tsananin biyayya ga Allah ne a duk halin da ya samu kansa jama'a kun gane mai tsananin biyayya ga Allah ne a duk halin da ya samu kansa la ya an amrillahi tarfata ainin manzan Allah bai yadda ya fita daga umarnin Allah ko da daida ko da daidai da kiftawa da ido wa ummatu taba'un lahu haka al'ummansa ma suna biye da shi ba sa yadda su saba ma umarnin Allah ba sa yadda su saba ma umarnin da manzon Allah ya zo musu shi daga Allah ko da daidai da sakon daya ko da daidai da kiftawa da ido wannan shine siffan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah yake cewa fala takshawhum Allah ya ce kakku tsorace su kakka ji tsoron Yahudawa ya manzon Allah kakka ji tsoron kafirai wakshauni ka ji na malamai suka ce me ake nufi da alkhashiya khashiya wata siffa ce daga cikin siffofi wadda takan samu bawa ne sakamakon ainihin yadda wato mana wata nau'i ne daga cikin nau'o'in ɗabi'a wanda idan ta shigi bawa yakan kasance cikin razana wanda wannan razanan takan sababar da tsoro wanda wannan tsoron yakan yi tasiri a gabobin mutum jama'a kun fahimta ne suke ce mata khashiya shi yasa bahaushe yake fassara ta razana ina fata an gane dangane da ainihin al'amarin Allah domin idan mutum ya razana za ga har gabobin shi za ga wani hajjikin shi ma na rawa ko to haka idan mutum tsoro ya kama shi ina fata an gane wannan ɗabi'ar ta khashiya ta same shi sai tsoro ya zo tsoron kuma sai tasiri a gabobi irin wannan shi ake ce mashi khashiya to Allah ya ce to kaka ji tsoron ainihin kafirai kaka ji tsoron yahudawa kaka ji tsoron munafikai Allah ya ce wa shauni Allah ya ce ku ji tsoro na Allah ya ce yayi haka ne wali utimma ni'imati alaikum Allah ya haka ne nayi maku haka ne dan in cika maku ni'imata in cika in cika ni'ima akan ku Allah ya ce Allah madaukin sarki yayi haka ne wato mana malamai suka ce li'annahu li'a yake cewa ai li'utimma ni'imati alaikum dan in cika dan in cika ni'imata akan ku fi ma shara'atuhu lakum dangane da abin da na shar'anta muku min istiqbalil ka'aba dangane da ainihin fuskantar ka'aba domin fuskantar ka'aba su daina fuskantar baitul maqdis dawo suna fuskantar ka'aba cikan ni'imar Allah ne ga ainihin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan litukammila lakum lituk ah, litakmila litakmula lakum ash-shari'a min jami'i min jami'i wujuhi dan ainihin shari'a ta cika ta cika gare ku ta kowane bangarori Allah ya ce wala allakum tahtadun Allah ya maku haka ne dan ku samu shiriya daga Allah ai ai ila ma dalal alaihi umam Allah ya shirye shadda ku zuwa ga ainihin abin da al'ummomi suka ainihin ɓace daga gare shi Allah maɗaukin sarki ya shiryar da ku hadainakum ilayhi Allah ya ce muka shiryar da ku zuwa ga wannan hanyar shine fuskantar alƙibla wa khassanakum bihi wa khassasnakum bihi Allah ya ce muka keɓance ku da wannan falalar shine fuskantar ainihin alƙibla wali haza saboda haka ne ma kanat hadhihi al-aya ashraful umami wa afdaluha kanat hadhihi al-umma mala yace saboda haka ne wali haza kanat hadhihi al-umma saboda haka ne wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi suka wayi gari suka zama ashraful umam su ne mafi daraja su ne mafi daukaka daga cikin al'ummomi wa afdaluha kuma su ne suka fi kowanne falala daga cikin al'ummomi jama'a jama'a wannan shine ƙarshen bayani dangane da ainihin wannan aya ta ainihin fuskantar ainihin alkibla jama'a akwai fa'idoji da za mu muka fa'idanta daga wannan aya tun daga farkon wannan aya ta fuskantar ainihin fuskantar ka'aba da daina fuskantar baitul makarisi zuwa ga ainihin fuskantar ka'aba akwai fa'idoji da dama jama'a da muka fa'idanta daga ciki shine muka ce ma yustafadu min al ayat abubuwan da muka fa'idanta wato mana darsa da muka fa'idanta daga wayancan ayoyi da muka karanta darasi na farko muka cire fa'ida na farko shine muka ce wujubul inqiyad li hukmillahi azza wa jalla wayannan ayoyi da muka karanta suna karantar da mu wajabcin miƙa wuya wajabcin miƙa wuya ga hukuncin da Allah madaukin sarki ya tsara kun ga manzon Allah ya sallama wa Allah duk abin da Allah ya ce ya miƙa wuya jama'a kun gane ga abin da annabi yake so amma ga yadda Allah yake so sai annabi ya ajiye yadda yake so ya bi yadda Allah yake so jama'a kun gane saboda haka kai ma mumini idan kana son Allah madaukakin sarki ya darasta ka ya baka matsayi maɗaukaki a wurin Allah to sai ka sallama ma hukuncin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ka samu dace sannan yana daga cikin darasi da man fa'idanta a cikin wannan ayar a wayannan ayoyi da muka karanta shine ne kullu man lam yastaslim li hukumillah duk wanda bai sallama ma hukuncin Allah ba fa huwa safihun wannan wawa ne kamar yadda babban malami a sheikh allamatu sa'adi ya faɗi a cikin tafsirinsa ya ce duk wanda bai sallama wa hukuncin allah to in kana nema daga cikin wawaye to shi yana daga ciki mai hankali wanda yake ba wawa ba shine kullum yana neman meye allah ya ce meye manzan allah ya ce me ya dace da hukuncin Allah ya bi me ya saba ma hukuncin Allah ya nisance shi ina fata an fahimta sannan yana daga cikin darasin da muka fa'idanta daga wannan wayannan ayoyi da muka yi ta karantawa shine alhidaya takunu min indillah jama'a shari'a tana kasancewa ne daga Allah ina fata an gane shari'a tana kasancewa ne daga wurin wane wurin Allah ga kafirai kafiran makka ga yahudawa ga kiristoci ga munafukai amma sai Allah ya ce hadiman ya sha Allah shi ke shiryar da wanda ya so ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wanda take madaidaiciya jama'a kun gane saboda haka shirya daga wurin Allah take duk yanda kake son mutum ya shiryu in Allah ya kaddari cewa ba shiryayye bane ba yanda zaka iya shiryu kamar yadda Allah madaukin sarki kamar yadda manzon Allah ya ta kokari wannan kawunsa saboda irin ɗawainiyar da ya yi da shi da wahalalin da ya yi da shi annabi ya yi ta kokarin wannan kawun nasu ya musulunta amma bai musulunta ba yakan zo ya ce mai ya'am. har gab da zai rasu yake ce mai ya'am. kun la illallah ya kawu ka ce la ilaha illallah kalimatun uhajjun laka biha inda Allah in ka faɗi wannan kalman zan tsaya maka a wurin Allah ka mutu da imani amma su Abu Lahabi su Abu Jahal suka zo suna ce mai a targabu an millata Abdul Muttalib in zaka mutu ka bar addinin ka mutu wato mana za ka bi addinin iyaye da kakanni za ka bar addinin iyaye da kakanni ka bi sabon addini haka ya mutu akan addinin iyaye da kakanni bai karba addinin musulunci ba annabi ya damu akan rasuwarsa jama'a kun fahimta har sai da ya kai ga manzon Allah na masa addu'a kai sai da Allah ya saukar da wannan ayan innaka la tahdi man ahbabta ya kai manzon Allah baka isa ka shirye da wanda kake so ba walakin Allah ya haɗi man ya sha Allah shine ke shirye da wanda ya so jama'a duk yadda ka so wani ya shiri ba zai shiri ba in Allah maɗaukin sarki bai kaddara shiri ba duk yadda kake kin wani ya shiri in Allah ya kaddara yayi ne sai ya shiri wani karshen rayuwar shi da minit na rayuwar sai karbi kalma yana karba kuma sai Allah ya dauke ran wani karshen rayuwar shi da minit sai ya lalace ya zama kafiri sai Allah ya dauke shi ya Allah ka dauki ran muna musulmai ya Allah saboda haka shirya daga wurin Allah ne da Allah ya ce a cikin alkur'ani wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lallai kai hakika kana shirya da mutane zuwa ga ainihin hanya madaidaiciya malamai suka ce shirya ce ta irshad hanya nunawa amma kimsa shirya a cikin zuciya Allah ne ke yin haka jama'a an gane Allah maɗaukin sarki ka samu dace saboda haka yana daga cikin fa'idan da muka cire cewa shirya tana kasancewa ne daga Allah Allah shi ke shiryar da wanda ya so zuwa ga ainihin hanya wanda take madaidaiciya ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya sannan yana daga cikin fa'ida da muka fa'idantu da waɗannan ayoyi da muke karantawa shine wasatiyatu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wannan waɗannan ayoyi suna karantar da mu cewa al'umman manzon Allah su ne al'umma adala su ne al'umma wacce ke tsaka-tsaki jama'a kun fahimta su ne ainihin waka zalika ja'alnakum ummatan wasata wasatiyatu ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya sanya al'umma manzon Allah ta zama wasata ne ta zama adala ta zama mafi alkhairi saboda mene dan su zama shaida ga ainihin sauran manzanni jama'a sannan kuma manzon Allah ya zama shaida gare mu kuma saboda ka al'umma manzon Allah al'umma ce wasata muka ce wannan ainihin wasatiyya din da adalci din ba wai ya keɓancu al'ummomin da za su zo gaba ne mu za mu yi masu shaida ba muka ce hadda waɗanda muke zaune cikinsu muka kawo hadisi daga ainihin umar ɗan khattabi ko wanda aka yi rasuwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama aka wuce da gawa annoba ne aka yi mata yabo na alkhairi yace wajabat wajabat wajabat wajabat aka wuce da wata gawan aka yabo na alkhairi wajabat wajabat wajabat so uku sannan aka wuce da wata gawan aka yi mata yabo na sharri annabi yace wajabat wajabat wajabat sai na umar yace ya manzon Allah menene wajaba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mai cewa wancan ta wuce an mata yabo ta alkhairi aljanna ta ta waje ba akanta wannan ta wuce an mata yabo na sharri annabi ya ce wuta ta waje ba akanta annabi ya ce antum shuhada wallahi ya alal ar ku ne shaidin Allah a bayan kasa jama'a kaga litakunu shuhada alan nasi kenan jama'a kun gane Allah madaukin sarki ka samu dace wannan yana nuna mana wasatiyya na al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan yana daga cikin fa'idan da zamu cire muka cire a cikin wannan ainihin aya shine ummatu muhammadin yashhaduna li jami'ir rusul ala iblagir rusul ala iblag risala al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sune za su ma dukkan ainihin manzanni shaida akan cewa sun isar da sako mun kawo Allah ya bada bada manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misali zan ce zai ce za a zo da annabi nuhu a tambaye shi ka a tambayi mutanensa a tambayi annabi nuhu ka isar da sako zuwa ga al'umman ka sai ce eh sai a tambayi mutanen annabi nuhu a ce annabi nuhu ya isar da sako sai ce a'a ai ma ja ana min bashirin wa ma ja ana min ahadi ba wani ma wanda ya taba zuwa sai a ce to kai annabi nuhu waye zai maka shaida sai ce al'umman annabi muhammadu saboda Allah ya ba mu labari manzo Allah sa sama ya Allah ya aiko manzo Allah sa sama da alqur'ani Allah ya ba mu labari cewa inna arsalna nuhan ila qaumihi lallai hakika mun aiki annabi nuhu zuwa ga al'ummansa an zirka maka kamar mutanen ka gargadi akan su bar shirka su bauta ma Allah tun kafin azaba mai radi ta zo musu jama'a kun gane kaga Allah ba mu kissa a Qur'ani ko mun yi shaidan shi ko ba za mu kafa shaida ba sai aka ce to an ji shaidan mu to ku al'umman manzon Allah wai zai muku shaida ina fata an gane shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai zama ne kenan shaida gare mu shine Allah ya ce wa kaifa idza ina min kulli ummatin bi shahidin ko Allah ya ce ta yaya al'amarin zai kasance idan muka zo ma kowane al'umma da wanda zai masu shaida Allah ya ce wa ina bika ala haula'i shahida Allah ya ce ko muka zo maka muka zo da kai a matsayin shaida ga dukkan wayannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abdullahi dan Mas'udin ke karanta mai wannan ayan yana kawowa nan a cikin suratun nisa sai ya ce ma abdullahi dan mas'udin hasbuk hasbuk hasbuk ya isa ya isa abdullahi dan mas'ud ya ce farafa'atu sai na ce na dago kaina ina dago kaina fa iza aina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tadrifan sai naga idan manzon Allah tana zubar da hawaye sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka al'umma manzon Allah su ne za su yi shaida ga dukkan annabawa da manzanni akan cewa sun isar da sakon Allah sannan shi kuma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine zai zama shaida ga dukkan mu baki daya sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil akhirati wal ula tsiran Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farko da karshe idan Allah madaukaki kina da cikin fa'idan da muka cire a cikin wannan wayannan ayoyi shine idan Allah ya tashi jarrabawa yakan jarrabu mutane ne gaba daya Allah idan ya tashi jarrabawa yakan jarrabu mutane ne gaba daya daga ciki akwai wanda za su jarrabawa a ciki kuma akwai wanda ba za su yi mene kenan jaraba ba saboda haka canza alƙibla daga fuskantar baitul maqdisi zuwa fuskantar ka'aba jama'a jarrabawa ne al-ikhtibaru nil jami' jarrabawa ne ga dukka da yahudawa ne da kiristoci ne da musulmai da kafiran maka duk jarrabawa ne gare su amma Allah madaukin sarki sai kaddara musulmai sai suka ci jarrabawa su ko kafirai da munafukai da kiristoci da yahudawa ba su jadar ba dama manzo Allah sa mai ce inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum Allah in yana son mutane sai ya jarabce su man radiya wanda ya yadda jarabawa ne daga Allah ne ya haƙura falahu rida Allah sai ya yarda shi wa man sakhita wanda ya fushi saboda Allah ya jarabce shi ina fatan an gane Allah ya ce manzo Allah sa mai ce falahu sukhut sai Allah ya fushi da shi sannan jama'a yana daga cikin fa'idan da muka cire a cikin wa'annan ayoyi shine la yudhi'u Allahu ajral ajra man ahsana amala Allah baya tozartar da aikin duk wanda ya kyautata aiki mun ji aya da take bayani akan haka lokacin da wa'annan aya ta sauka lokacin da wannan ayan ta sauka wasu daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi suna tattaunawa dangane da to wa'anda suka yi sallah lokacin ana garin Makka da kuma bayan an yi hijira watanni goma sha shida zuwa sha bakwai din nan su da basu fuskanci ka'aba ba to su ya ibadojinsu ina fata an gane shine Allah ya ce ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah madaukin sarki bai kasance mai tozartar da ibadojinku ba bai to mana bai kasance mai tozartar da sallolinku ba inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim Allah kasance mai tausasawa ne ga mutane ba zai ka kyautata ibada ba kuma Allah ya tozarta shi yasa jama'a malamai suka ce a cikin hadisi ka yi tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yazo a cikin alqur'ani mutum ne yake wani addini wanda yake addinin nan daga sama ne kamar misali misali mutumin da yake addinin kirista ko addinin yahudanci judaism christianity ko judaism daga baya kuma yana yin wannan addini ne tsakanin shi da allah sai ya ji awon musulunci sai karɓi musulunci malamai suka ce duk wa'ancan ayyukan da ya aikata fa na sadaka na sadar da zumunci na ayyukan alkhairi da ya musulunta gaba ɗaya za su dawo fayil ɗin shi ne a cigaba da rubuta mai lada sannan kuma duk lokacin da ya wani aiki na ibada Allah zai ninninka mai kai ko da ma ba kirista ba ne kai ko da ba maguje ne ma ai maguzawa suna aikin alheri suna kyautatawa suna sadar da zumunci suna ayyukan alheri ko ba haka ba haka wani mutumi da ake ce mashi ainihin wannan eh, hakim bin hizam mutumin kirki ne tun zamanin tun zamanin jahiliya ya kasance yana da kyauta yana da alkhairai sai musulunci yake cewa ya manzan Allah wa'annan ayyukan alkhairin da nayi yanzu musuluncin nan da nayi za su amfanar da ni sai annabi su su ce ai aslamta alama aslafta min khair ka musulunta akan duk abin da ka gabatar na alkhairi za su dawo cikin fayil ɗinka su ci gaba da gudanuwa jama'a kun fahimta saboda haka yanzu jama'a mutum ne yake kiristiyaniti sai dawo musulunta duk wa'annan ayyukan da ya na alkhairi lokacin yana kiristiyaniti ladan suna nan sannan kuma duk lokacin da ya ibada Allah zai ninka ninka mai lada biyu ne Allah ya ce ula'ika yutauna ajrahum marratayn su ne waɗanda Allah zai dinga ba su lada dobul in mun yi sallah za a ba mu lada 25 ko ko 27 ko to shi za a ba shi lada 50 ne ko kuma 50 da nawa 54 jama'a an gane ko Allah baya tozartar da aikin duk wanda ya kyautata aiki haka kai ma kana ta kokarin kana aikata wani aiki kana tunanin daidai ne ashe wannan aikin da kake ba daidai bane kuskure ne ana nan ana nan ka zo makaranta sai aka yi wa'azi sai aka ce wannan aikin da kake na ibada ba daidai bane bid'a ne sai ka ce ai wallahi ba mu sani ba ne to wannan a lokacin da kai kai kana ganin ba bid'a kai ba Allah zai baka lada cikakke jama'a kun fahimta amma an ka ce a'a mu sai mun yi ne bayan ka san ba daidai bane ne to shine suke kice cikin hadari Allah ka sa mu dace sannan yana daga cikin fa'idan da muka cire a cikin wannan ayoyi da muka karanta jarabawa al-iktibar takunu sahalan lil mu'minin ita jarabawa idan ta zo takan zama mai sauƙi allah ya kan sauƙaƙe ta ga mumini idan allah ya tashi jarrabansa sai ya sauƙaƙe mai jarrabawa sai iya cin jarrabawa amma wa aksuhu lil kafirina wal munafiqina wato mana akasin mene akasin sauƙi ga wane kenan wato mana ita jarabawa idan ta zo ga munafiki yakan zo mai da tsanani ne jarabawa idan ta zo ma kafiri takan zo mai da mene da tsanani ne jama'a kun gane shi ko mumini idan jarrabawa ta zo Allah madaukin sarki Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim Allah ya ce lalle wanda suka bada gaskiya suka yi imani da Allah Allah ya ce yahdihim rabbuhum bi imanihim Allah zai shiryar da su sakamakon imaninsu jama'a kun fahimta duk inda jarrabawa ta zo sai Allah ya sauƙaƙe masu ya zama ba sa ganin wahala Allah madaukin sarki ka samu dace sannan yana daga cikin abin da muka cire fa'idar da muka cire a cikin wa'annan ayoyi da muka karanta shine adamul qanutu min rahmatillah shine mutum kai ya yanke tsammani daga rahamar Allah ga manzon Allah Allah ne ya ce kalli can ya ci gaba da kallo amma still a zuciyarsa yana jin Allah da Allah zai dawo da shi nan jama'a kun gane haka a rayuwa kaka yanke tsammani daga rahamar Allah kullun ka dinga sa in Allah ya so za a kai haka aljanna nan da muke ta nema kullun ka sa ran Allah da sai an samu aljanna za a samu aljanna da izinin Allah kai dai ka zage kai aiki kuma ka dinga kyautata zo tsakaninka da Allah in ka duba in ka duba laifinka ka dinga cewa ka dinga tuna cewa in Allah ya kama ka da laifinka ba za ka kai ba in ka kuma tuna kyawawan ayyukanka ka dinga fatan alheri annabi ya ce mutuwa ba za ta taɓa riskan mutum a haka ba sai face Allah ya ainihin rinja da shi zuwa ga abin da yake fata ya kuma amintar da shi daga abin da yake tsoro kuma a wannan ayoyi da muka karanta mun ji Allah madaukin sarki wa fihi amrun nabi sallallahu alaihi wasallam bitahawul min albayt almaqdis ila alka'aba a cikin wayannan ayoyi da makaranta mun ji umarni da Allah madaukin sarki yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da juyawa daga fuskantar Baitul Maqdis zuwa fuskantar Ka'aba sannan daga cikin fa'idan da muka cire a cikin wayannan ayoyi shine fiye anna ahlul kitabi ya'lamuna bi anna qiblata Muhammadin sallallahu alaihi wasallama hiya al-Ka'aba ahlul kitabi sun san cewa a cikin littattafan cewa al alƙiblan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ita ce al alƙiblan annabi Ibrahim ita ce ina ita ce ka'aba kamar yadda zo a cikin ainihin littattafansu sannan yana daga cikin fa'idan da muka cire a cikin wannan ayoyi da muka karanta shine bayanu bayanu lishiddatu inadil yahud a cikin wa'annan ayoyi da muka karanta yana nuna mana tsananin tsaurin kai irin na yahudawa Allah ya ce wala in ataita na utul kitaba bi kulle ayatin ma tabi'u qiblatak da zaka zo musu da dukkan wani dalili kowane irin dalili ka masu ba za su bi ba jama'a kun gane wannan yana nuna mana tsananin tsaurin kai da kangarewa na yahudawa sannan a cikin wannan ayan wayannan ayu da makaranta ya tabbatar mana da cewa tsananin biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi wajen umurnin Allah Allah ya ce ma anta bitabi'in qiblatan haka kai ma ba za ba yanda za a yanda kake tsananin biyayya ga Allah ba yanda za a yi ka bi qiblas sannan fa'ida ta kusa da ƙarshe wa fihi tahdidun nabi sallallahu alaihi wasallam an ittiba'il hawa a ƙarƙashin wannan ayan akwai gargaɗi da ainihin Allah maɗaukin sarki yau manzo Allah sa su dangane da kai kuskure ya bi san zuciya a inda Allah yake to a wala in a ahwa ko matukar bi ainihin san zuciyarsu bayan abin da ya zo maka da gaskiya innaka idan lamina zalimin ko lallai kana daga cikin waɗanda suke azzalimi Allah ya kyauta malaka kai min Allah min waliyyin wala nasir baka da wanda ya isa yayin tsaya maka a gaban Allah sannan fa'ida ta ƙarshe ma yake cewa fihi bayanin an Allah ta'ala lam yakun ghafilan amma ya'malun a ƙarƙashin wannan ayan akwai bayani da ke nuna cewa Allah maɗaukin sarki bai kasance wanda ya shagala ba bai kasance rafkanan ne ba dangane da duk waɗannan cases ɗin da ake ta yi na Yahudawa Allah bai rafkana ba yana sane kai kuma zai yi sakamako a ranar tashin kiyama Allah maɗaukin sarki ka sa mu dace idan muka zo karatu na gaba sai mu tashi aya ta ainihin gaban Allah yadda aya ta a 141 insha Allah Allah maɗaukin sarki ka samu dace abinda muka yi daidai Allah ka bamu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah gafarta ma iyayenmu da malamanmu Allah ka sa mana albarka a rayuwar. ya Allah wannan ruwa da ya sauka mana roƙon Allah ya sanya ya zama rahama gare mu Allahumma suku ya rahama la suku ya azaba Allah madaukin sarki wannan ruwa da aka sauka mana